wallahi tun da baka dawo da wuri ba Allah ya baka fita ko ina ba to to amma dai naji naji ba zan fita ba tun da dai dama na dawo ai ba inda zan je amma dai ai na fita in yi sallar magarba da isha ko a'a kawai za mu yi a nan ka ja mu jami'i tun da ai dama ko an ya kamata a ce ku dinga yin sallah da matan ku a'a a tsaya dai inda aka yi umarni ai abin da ake magana a nan shine Ah, idan na ce sai mu tsana mi a gida amma dai lada 27 da ake samu na jami'i ai dole fitan jin ne musu ko ba haka ba <laughs> naji akwai masallaci a kofar gidan in ka sa jallabiya sai ka je kai ni masallacin ma fa sai in raka ka to me iza biya ka sai ka ci wanda zan gudu ai akalla ya kamata in rika fita ina sallah a jami'i kin gani bako ne unguwar nan mutanen unguwa ma su shaida na su san da ni wani abu ne kada in fita ba su san daga ina nake ba sa ga ina masallaci zai su rangade ni idan na dai miki da kumburin rango shi zaki ji dadi to yanzu dai mu je kalci abinci ko to wallahi na gode Hajjaji Makatu. Baby. Hajiya Rahama ikon Allah. Ina fatan da ka koshi. A'a, koshi ana magana. Ya ga masu yanga nake yi? Na ga alama. Ka dai koshi tum tum tum. Hajiya Rahama, ban san wani koshi kike tambaya ta ba. Duba fice ga gurin nan. na ci wannan na sha wannan na kurbi wannan na tsotsi wancan na tauna wannan na furza na gaji tun ina kai haba ayin ma ci na ƙoshi alhamdulillah alhamdulillah dama ina tambaya ne in tabbatar da ka ƙoshi yadda za ka ji daɗin zama cikin gidan nan ka yi min fela don yau ko ƙofar gida ba za ka je ba subhanallah hajiya rahama a tausaya wa talaka a ce ba zan fita ba to ni ai ban gane ba na ga aiki kake yi kar ka manta da cewa bayan kai mijina ne to kai ma'aikaci na ne kuma biyan ka nake zan yi saboda haka da abin da kake nan ma da a cikin aiki ne ina ruwan mutane da wani zance kuma gaskiya ne tabbas ni ma'aikaci ne kuma eh, ko lokacin aiki an da lokacin tashi ko ba haka ba ko nawa za a baka ai ana saka maka lokacin da zaka shiga aiki da kuma lokacin da zaka tashi to akalla na ganin dai a wannan da nayi a gidan na ai suna da yawa yalla bai kenan ai aiki idan aka ce yana da lokacin tashi da lokacin farawa so ana fara shi ne da safe zuwa yamma ba ana fara shi da dare zuwa safe ba ne ko mm. yanzu dai na ga dai ba fara biya na ba to ai ba wani ma'aikacin da ake fara biyan shi kafin ya fara aiki sai ka fara aiki ake biyan ka haka ne ƙwarai

na kuma san yadda kika taimake ta lokacin bikinmu kuma na san alaƙa ku da ita ai abin kunya ne ma a ce ban san <laughs> gidan ba gaskiya na ji abubuwan da suka faru ni kaina kuma ban ji daɗin su ba sai dai fatan ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya kyauta kuma mutum a hannun jami'an tsaro ai in dai aka ce ɗan sanda ya ci ka nan haka ko ya kai ka bayan kanta ko ya sa ka asal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 da na zauna ne nazari da na fito na yau kwana na biyu da fitowa ina fitowa na tambayi malamai yaya batun maganar harkar aure take in kayi saki aka gaya min tun da ba uku ne ba sai kai uku shine aka ce ta saku to kuma shi ma ɗayan da na yi Allah ya taimaka kwaɗe ne shi ma ɗayan tursa samun aka yi tursa samun aka yi na sake ta ko ba gaskiya ba to eh, akwai fatawar malamin da aka gaya mun eh, eh, bulhumi al-sultani cewar idan aka tirsasa ka kasaki aure to wanda ya tirsasa kan shi ka ba matar ka saki ba to shi ne yasa na ce bari in zo wajenki ita wannan fatawa ta bulhumi al-sultani na rungume ta hannu bibbiyu a taimake ni a ga yadda za a yi a dawo min da wannan auren don mu samu mu zauna mu ci gaba da rayuwa domin a halin da nake ciki yanzu idan auren nan ba mu dawo da rahama mun haɗe ba ina tabbatar miki idan na faɗi na mutu ita ba ta zama lafiya ba don fatalwa zan yi ta mata fatalwa kuma wallahi magarba na yi wallahi zan zan zan zan dullo daga cikin ƙasa wallahi ba zan koma ba sai asuba ha ba alaji me yayi zafi haka to ani yanzu ga baki ɗaya magana ma da nake so na gaya maka ka riga ka gama kashe min jikina ka sa jikina ya yi sanyi da wa'annan kalaman naka ka fara sa ni jin tsoro gaskiya ah, Mene na tsoro tun da muke da ke kullum ai alheri kike faɗa ki faɗa mun babu wani abu ah. to gaskiya alhaji sai dai na ce ka yi haƙuri don a halin yanzu rahama kan an ɗaura mata aure yau kwanan ta biyu da tarewa a gidan mijinta kuma kai yanzu ga wasu maganganu da ka zo min da su gaba ɗaya ka sa ni kaina ma ya kulle wallahi wayar Rahaman ce ta yi aure ku kuna nan kuka bari ta yi aure akan aure alhaji ya kake magana cewa ta yi aure akan aure shi kuma saki ɗayan da kai mata me makoman shi to gashi bulumi al-sultani abin da ya faɗa ya ce an tirza saka. bata saku ba kaga alhaji dama ina dan yin uzuri ne a cikin gida dan na ji ma kai ne shi yasa na fito na ba uzurin da nake yi yanzu haka kuma zan koma na je na ci gaba da uzurina dan ni wa'annan maganganun da suka ke yi gaskiya sun fi ƙarfin kaina ba zan iya sauraron su ba ka ɗauko wasu maganganu waɗanda zan iya cewa ba wata ma'ana a cikin su kana yi ni dai ka yaƙuri ka ga tafiya ta ubangiji Allah ya kiyaye ya za ma ta yi aure kan aure

wani abin za su yi? Hmm. sa aljihunka to aljihunka? bai kamata a ce kana mijin hajiya rahama kana zama aljihunka ba ko sisi ba ya kamata ka dan saka wannan aljihunka kai ma ka dan dinga jin ƙarfi-ƙarfi ko? ba wai a ce sai ka fara aiki za a fara salari ba gaskiya ne to Allah ya saka da alkhairi na ji daɗi tun kafin wata kai ƙarshe gashi an fara bani kuɗi to amma ajiya in ba ka ce an ba mutum kuɗi to an ba shi ne kashi to in kana zaune a gida ta yaya za kuɗin nan su mutu duk da dai eh, kin ga a gidan nan na san ba ni da bukatar komai komai nake so kuɗi na ba za su siyan shi ba amma komai kyauta to kin ga ko ai a shikin ba ne dan fatan jiyan dan karkashe su kuma in samu lada da su ko ba ka ba haka ne ai ba wata ruwayar da ta zo da cewar idan aka baka kuɗi yau to yau zaka kashe su saboda haka sai a adana su zuwa gobe a kashe ko gaskiya ne ke a ka ba afwa hmm? assalamu alaikum hello eh ba matsala zan shigo insha Allah mhm. <laughs> eh ba matsala zan shigo Allah da mhm. to madalla eh, to ba matsala sai na shigo din amma na tabbata da kowa ya kira ka bai kai ni ba ni matarka ce kuma yau girki na ne saboda ka kira shi ka gaya mashi ba za ka samu zuwa ba amma jiya ina zuwa Hajjaju ya kike kwana biyu gobe ko jibi yau kuma to har kin taho aukin ma kusa ah to ba damuwa sai kin zo ba damuwa ina aiki ne sai kin karaso ko ina aiki sai kin zo to baby kaga Allah ya tarfa wa garin ka nono zaka yi tashi yanzu ka fita to amma fa karka wuce 2 hours kuma shi ma ka bari sai na maka waya kafin nan sai ka dawo shikenan ba matsala awa biyu mm-hmm. ba matsala za ta isa insha Allah ba damuwa tashi tashi to to to shi kenan ka ga gobe tun da zai ga kuɗi na ko ba matsala insha Allah kar fa ka je ka zauna da ka ji ta a ba matsala Allah ne ma fa ya taimake ka ba wannan za ta zo ba matsala ba matsala insha Allah nan ba zan baka ta kai mata suna zuwa na suna ganin mun kai ba a dinga kasa da ido da Allah to ba matsala ni da ni ina kallaka ni ba ma na gani Allah bai eh, insha Allah kake samu dama ran shiga dake <laughs> abin nan dina ni tun da ba da wata kiran ta wani ya kafa ta a ah, ka ɗauki motar mana a ina ni ba zan kara hawa ba ni ba hawa mota ba ke bace a cikin ba ba to baby a da lafiya baby sai kin zo wannan ai kwanata ne kawai yanzu a zo gidan mutum ba za a kira ba ina dan nishaɗi da mijina Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ƙawata, ina wani na gajiya. Ya kike? Wallahi lafiya, kalau ya kwana biyu. Hmm, sai yau? Hmm, ke kan ki bari ya bayan rabuwa dai. Wallahi sai alkai. gaskiya na ji daɗin ganin ki yau din. Ya mai gidan naki? Wallahi lafiya lau, yanzu ma ya fita. Ke ku sai wani shining kike yi wani faran faran. Sai kyau kike yi abinki me sirri. Allah ko? Wallahi. To ba dole ba, ina wanne yar dabarun da kika ce dinga yi a gida? Eh, to ai Allah ya sa mata albarka. Alhamdulillahi, ke ko ai hakan ake so ai. Sai kuma mai gida na ya samu canji wajen aiki. Alhamdulillahi Allah mun gode maka. Ke? Ki ce daɗi ya ƙaro kenan. Sai dai ƙawata, ina cikin damuwa. Me damuwar kuma? wallahi ba shi da lokaci na to wannan har wani damuwa ne ke ko mutane allah allah suke yi ya kasance mazajen su kullun sun fita sun je sun nemo abin da da za su sa a baki ke kuma kina so kullun yana zaune a gida yana makale da ke ni dai gaskiya na fi so in zunga gani na kusa da mijina hmm. ke ko in ban da abinki ai naga ai gidan zai dawo ya kwana To yana da wani gidan ne da ya wuce wani wanda ba zai dawo ya kwana ba? To tsaya ma ki ji. Yanzu ana misali Allah ya baki direba fa wanda idan suka fita sai su yi watanni ma ba su dawo ba. Sai ki ya kenan. Ni dai wallahi ba zan iya auren direba ba. Saboda ni na fi so a da yaushe ina tare da mijina. Lalle matan nan kina da babbar aiki ke kam addu'a kawai zaki mishi Allah ya bada sa'a duk inda yake ai zai dawo ya sami ki in ba abin ba. Hmm? amarsu ta ango ba kyalebi <laughs> to ni duk ba wannan ba ga ciki a'a yanzu na gama girkin rana ki da yi min haƙuri ki bari idan na kuma dawowa kin ga sai in zo zauna ma in daɗe miki amma yanzu ina nan kin san harkan ai sani to ai wallahi baki isa ba kullum kika shigo gidan nan ke cikin sauri wallahi yau kai sai kin ci abincin na. Hajjaji ke te shi kenan naji. Bari mu <laughs> عليكم وعليك السلام ya haka kuma eh. ya haka kin zo kin garka mai kofa haka sai ka ci wani wani wani wani wani da za a tafi wani guri daban muna cikin gida ba ko ina ba ban gane in garka mai kofa ba today no going out <laughs> ban gane today no going out ba kina nufin yau ba fita ah, yau fa nawa ne ni ma rana na ne ba inda za ka ci ai tun da ka riga ka shigo gidan nan to fa fata sai kuma gobe a ba zai yi ba me haka shafa'atu yaya al'amuran ki kullum sai ƙara zabara suke suna zama wasu iri daga shigowa kuma suke zo ki garkame min kofa fi sabilillahi ki ki sana a cikin gida wannan wani irin tsari ne ni ɗauka nake ciwon kyawar ke kuma sai abubuwa su rika faruwa a rika ganin kina ƙara tuburewa ya haka ne ciwon hauka da rediyo eh to tabbas yau za a ga hauka daidai gwargwado sifatu me ni ba na san irin wannan abin dan Allah dan annabi wannan matsala ce kin gurkuma mun kulli bi sabilillahi sai ya ji miki ciwo dan ba zaki so mu so mun hauka ci an tana ma so mu so hauka da kake fara ta to dan haka ina so in tabbatar maka da eh da gaske haukacce damu na. ya isa dan Allah ni ba wannan ne kani ba sifatu dan Allah mu daina yin haka dake tsakani fa da Allah yaya in zo gurin ki dan ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma ki rika min irin haka kin ga yadda muka rabu da ke yanzu kuɗi na samu yau nan da safe ke na fara tunowa a raina ga cewa ya kamata in zo na faranta miki da dan ki samu nutsuwa da jin daɗi kuma daga zuwa ki zo ki rufe mana kofa bi sabi layi me kenan me kike nufi da haka Allah ba ni ni duk ba nan maganar nake miki ba dan Allah da Allah na ce maka ina so ko na ci maka kamun wani leda Ni ban ce ni ka ga gani wannan ledar ba na bukata ta kai nake bukata ina iya daukar ledar nan mu je mu hurga ta can a waje mai bukata ya dauka gidan nan ne dai ba za ka fita ba ehe Shafatu na'am dan Allah ni mu daina haka dake na yi miki bayanin nan na yi miki bayanin nan na yi miki bayanin nan kin kasa fahimta amma kina raina wannan dalilin yasa ni nake kasa hakuri wani dan leko gurin ki in zo koya ni da na ganki kin fara fara da kika bude min kofa na zaci lamarin ya sassauta ashe yaudara ta kike me yasa haka ne dan Allah da Annabi ni ba kaga ka bi ni a hankali na rintsi da Allah kar ka bi ni a hankali kin nan ina iya fito da ita wallahi in jefa ta a so ta tafi ta tafi mu ta zama a gidan nan sai dai yunwa ta kashe mu ko a jikin jikina don yin asara dan Allah ka mi haka da ke ni ba wannan ne abin da yake gabana ba ni zuwa ne mu samu maslaha da ke ke fahimci al'amuran nan yanda suke <laughs> mijina <laughs> na yi kyau kin yi kyau dama aiki ne kyau ce shi faɗi yawa da ba Regina yanzu ka shiga daga ciki baran kama karwa ka gaskiya fi sabilillahi ni yanzu tsoro nake ji To in shiga yanzu ki bar wa ɗan abin zuwan ta bacci sai gobe. Ka ce min bugun ka take yi. To wallahi ba zan yarda ba. Bugun ka take yi? Ni ba magana wani nake miki ba ke da kike magana wani shiga ki karuwan sanyi ni yanzu ki bani mukullin na buɗe kofar nan yanzu ta tashi kawai bai tunan danna ta ma mun fice in sanna. Wannan magana ne ni baka bi ni a hankali yawwa wannan kin da ka gani ina iya flushing ɗinta a sokawai mu zauna yunwa ta kashe mu a gidan nan babu komai ban yi asara ba wallahi. yawa ka bi ni a hankali kawai ka yi yadda na ce mu shiga daga cikin mutane <laughs> um, wani irin in haɗa maka jinjan fanta ko na lemon Ta gaske da gaske. Mijina na yi kyau ko? Cewa yana tabbatar min da wannan auren da kika yi wallahi mutukar ki koma inda yake ba to ya dinga miki fatalwa kenan duk magariba Allah zai fito daga cikin kabari ya zo ya dinga miki fatalwa <laughs> to kin ji yadda muka yi da shi ke kuma hakkin kai ni rahama Allah ya tsare tare da noman doki Allah ya surba ku ni da harasu ai haihata haihata ai yayi nan na yi nan yanzu da Allah ya rufa min asiri na samu miji ɗan aljanna? In ba ni ba, wa zai zage ya ɓata lokaci ya yi maka irin wannan girkin. Ai sai ni, amma wai a haka kake zuwa gidan wata. Ka je ka zauna, wai har da baka abinci ka ci. Ka manta da ni ko? Ba haka bane Shafatu. Yanzu ba gashi ba, kin yi girkin. Kuma gashi na zo ina ci. 够吧，够吧。